Na san kun daɗe kuna jin labaran soyayya kala-kala, iri-iri, amma na tabbata ba ku taɓa cin karo da labarin mutuwa mai matuƙar ban mamaki da tausayi ba. Idan har ba ku taɓa cin karo da wannan labarin ba, tabbas akwai sauranku wajen jin labarin soyayya mai ban tausayi ba. Ko da kuwa kun taɓa jin labarin soyayyar Laila da Majnun. wanda ya faru a ƙasashen larabawa ko kuma the seven love story of suleiman labarin soyayyar da ya shahara a ƙasar India ko kuma labarin soyayyar Shanjahan da matarsa mumtahaz Mahal wato soyayya mafi tsada a duniya sannan sai labarin soyayyar Romeo and Juliet wanda shi kuma ya faru a ƙasashen turai ne. na san idan har kuka ji wannan labari na tabbata da za ku ce duk wancan labarin babu wanda ya kama kafar wannan da zan ba ku a yanzu labarin ya fara ne da mutuwa mai raba masoya na jima ina tsara mana rayuwa rayuwa kuwa mai matuƙar daɗi yadda za mu nuna wa juna ƙauna mai zaman aure abin koyi ban taɓa tunanin cewa akwai wani lokaci da wani abu zai iya zuwa ya raba mu ba kash ashe na yi yarinta da mantawa da babbar sakamakon kowa shine mutuwa Ga shi dare ɗaya ya zo ya ɗauke min ke zainaba ba dare ba rana duk lokacin da na tuno da ke sai na zubar da kwalla sannan na yi miki addu'ar samun rahama iphone 7 ce dalilin haɗuwata da ita na tsinci wayarta ƙirar iphone 7 a ƙasa bayan na cire layin na sanya shi a wata wayar bayan na bincika lambobin da ke cikin layi sai na ci karo da lambar ƙanwarta nan take na kira ta na mata bayani bayan wasu lokuta ƙalilan sai ga mai wayar ta zo inda na kwatanta mata ta karɓi wayar tata ta ji matuƙar daɗin hakan sosai ba mu rabu ba sai da ta karɓi lambar wayata sannan ta faɗa min sunanta zainab daga wannan ranar kusan kullum sai mun yi waya aƙalla sau biyu a rana haka muka shaku da junanmu amma ba soyayya muke ba wata rana da ba zan manta ba wadda zan iya cewa ranar farin ciki ne a gare ni kamar yanzu ina ganin misalin karfe biyu ne na dare ina barci a na sai na ji wayata na ƙara da na duba sai na ga zainabu bace na yi murmushi na ɗaga wayar cikin murya barci na ce assalamu ta amsa cikin zumuɗi da murmushi ta ce na tada ka daga barci ko na ce mata ba komai ya aka yi sai ta ce barci ne ya gagare ni na kasa yi na ce me ya hana ki barci ta amsa min da cewa ba zan ɓoye maka komai ba husaini tunaninka shi ya hana ni barci yau kimanin wata guda kenan da haɗuwarmu a kullum ba na iya samun nutsuwa ba tare da na ji muryarka ba hakan ya sa na fara jin wani abu a kanka na yi tunanin kai ma kana fara jin irin abun a kaina na yi ta jira domin ka faɗa min wannan abun amma kamar na ga za ka yi jinkiri wajen faɗa min ta ci gaba da cewa na kasa samun nutsuwa a raina hakan ya tilasta min dole na bayyana maka abin da nake ji a kanka usaini wallahi ina son ka ina so na rayu da kai har abada ina fatan za ka amshi soyayyata na yi shuru na ɗan wani lokaci ban ba ta amsa ba nan take na ji cikin muryar kuka tana cewa don allah husaini kada ka ki karɓar soyayyata wallahi zan rasa raina idan ka ce ba za ka karɓi soyayyata ba nan take na ji wani abu ya soki zuciyata na ce da ita Zainaba, na daɗe ina jiran wannan ranar, sai yau Allah ya kawo mu wannan ranar. Na daɗe ina son ki, na kasa bayyana miki ne, saboda na ga iyayenki masu arziki ne. Kada da nuna ina son ki, ki yarda da soyayyata. Ni ma ina son ki, kamar yadda kike tsona, nan take sai na ji Zainaba ta yi wani ƙara alamun murna. in takaita muku a wannan lokaci ba mu daina waya ba sai bayan karfe hudu na asuba daga wannan ranar soyayya kud da kud ta kullu a tsakaninmu da ita ba ma iya yin fiye da awa biyar ba tare da jin muryar junanmu ba Allah sarki mutuwa mai raba masoya a kwana a tashi duk mutanen gidansu suka sani har da mahaifinta aka zalika dangina gaba ɗaya sun santa zainaba tunda nake da ita bata taɓa tambaya ta kuɗi ko ta sanya ni na siya mata wani abu ba sai dai ni na siya mata idan na so bata taɓa ɓata min rai ba har wasu daga cikin abokaina sun fara kira na da zainaba zainaba ko ciwon kai ta ji ina yi sai hankalinta ya yi matuƙar tashi har kasa cin abinci take domin ko tana cewa ba ta so ta ga wani abu ya taɓa mata ne a kowane sati sai ta je gidanmu domin ta gaida mahaifiyata ta san duk wanda yake nuna wa mahaifiyata ƙauna ni ma zan ƙaunace shi sosai kusan kullum sai ta rera min waƙar soyayya rayuwa kenan wata rana ina zaune da ita sai ta fara rera min wata waƙa mai sanyaya zuciya kamar haka idan ana neman jarumi a soyayya kai kana kan gaba masoyina ina son ka kwatankwacin tazarar da lokaci ina son ka kwatankwacin ƙarfin kaɗawar iska ina son ka a dukkan jikina da ruhina ina son ka a cikin jin daɗi da mawuyacin hali ina son ka kwatankwacin adadin numfashin da kai a tsawon rayuwarka ni zainaba kai ne makullin farin cikina da baƙin cikina. don allah masoyina karkaya da ni daga jin wannan baiti nan take hawaye suka cika idanuwa na, ta kalle ni ta ce mazoyina me yasa ka yin ƙwalla na amsa mata da jin daɗin wannan waƙar naki shi yasa ni yin ƙwalla ta ce mazoyina domin na ga murmushinka a fuskarka yasa ni rera maka wannan waƙar ba don ka yi ƙwalla ba murmushi ne ya biyo baya sai na ji ta ce mana cikin jin daɗin soyayyarmu kawai wata rana sai mutuwa ta zo ta ɗauke ɗayanmu na yi murmushi na ce e haka ne amma ina fatan ni na riga ki mutuwa kafin ke don ba zan jure ganin ki ba ta ce da ni a'a wallahi ni zan riga ka mutuwa domin na san mutuwata ba zai saka ka damu kamar yadda mutuwarka zai sa ni ba haka dai muke rayuwar soyayyarmu cikin jin daɗi da nishaɗi ko ina zaune ni kaɗai idan na tuno irin soyayyar da ke tsakaninmu sai ƙwalla ya cika idanuna wata rana da misalin ƙarfe goma na safe ina gun sana'ata sai na ji wayata na ƙara da na duba sai na ga ashe aisha ce ƙanwar zainab nan take na ɗaga wayar na kara a kunne na sai na ce salam ƙanwata ya aka yi cikin tsananin kuka sai na ji tana cewa yaya husaini ka yi sauri ka zo babban asibiti zainab ta yi asari nan take zuciyana ta tsinke ta fara bugun uku uku ban tsaya ɓata lokaci ba na tara mai a daidaita sahu na je asibitin ina isowa sai na ga mahaifiyar zainab da ƙannanta suna kuka nan take na ji gwiwoyina suka yi sanyi ina tambayar me ya faru da zainaba na kasa tsayawa na zub da gwiwoyina a ƙasa sai na ji muryar zainaba a cikin wani ɗaki tana cewa ku kira min husaini ku kira min husaini na jin muryarta ne ya tilasta min nufar inda ɗakin yake ina isowa sai ga masoyiyata cikin jini nan na kama kaina na je na kama hannunta na zub da gwiwoyina a ƙasa ina kuka na ce gani gani ta juyo ta kalle ni ta ce husaini kai ne tana matuƙar kuka ni ma ina kuka ta ce husaini mutuwa zan yi ka yafe min duk wani abin da na yi maka na so na rayu da kai amma ba dama cikin kuka na yi sauri na ce ba za ki mutu ba ba za ki mutu ba can sai na ji a wani ɓangaren ana cewa ga likita ya zo nan aka fidda ni a ɗakin da take domin za a yi mata aiki ina kuka tana kuka haka muka rabu ina fita na samu guri na zauna ina zub da hawaye kamar wani ƙaramin yaro bayan mintuna goma sha biyar sai ga wani likita ya fito daga ɗakin da aka sanya zainaba ya kira mahaifinta gefe sai ji muka yi baban nata yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya juyo gare mu cike da hawaye idanuwansa a yayin da ni kuwa na miƙe tsaye sai ce Allah ya yi wa zainaba rasuwa nan take na jijire ya kama ni na faɗi sumamme na ɗau aƙalla awanni uku ban san inda nake ba bayan na farfaɗo sai ga mahaifiyata tana zaune a gefena da ta ɗaga na idanu kasa gwiwoyina bata kira likita ya zo ya duba ni suka zo suka same ni ina hawaye mahaifiyata ta fara rarrashi na na yi tambaya shin an yi jana'izar zainab ta amsa da cewa a'a an dai kusa a yi na yi yunƙurin tashi sai likitan ya ce a'a yanzu baka da ƙarfi a jiki bari ka ɗan samu ƙwarin jiki sannan ka tashi ni ko kula shi ma ban yi ba na miƙe na je na tarar da mutane a ƙofar gidansu suna alwala nan take na shiga cikin gidansu zainab na tarar da gawarta cikin makara na zo kusa da gawar na zauna ina hawaye mutane suna rarrashi na tare da bani haƙuri domin ko an san mun yi matuƙar shakuwa haka ina ji ina gani muka yi mata sallah muka kai ta makwancinta na gaskiya mutane suka watse suka bar ni a kusa da gabarin nata ina ta yi mata addu'a sai wani abin mamaki ya faru a wannan makabartar ina cikin wannan kuka nawa sai na ji ana kiran sunana cikin firgici na ɗaga kaina ina waige-waigen mai kiran sunana amma ban ga kowa ba wannan shine abin da ya matuƙar bani mamaki kwatsam sai na ji ruwa a kaina an watsa min ashe duk abin nan da ke faruwa a cikin mafarki ne rayuwar gaurantaka kenan Allah Ubangiji ka raba mu da gaurantaka Allah Ubangiji ka haɗa kowa da masoyinsa na gaskiya su aure su raya sunar manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwa kenan yau daidai shekara ɗaya kenan da faruwar wannan al'amarin daga ƙungiyar birnin marasa aure